wani jadawali da jam'iyyar apc ta fitar in makonnin da suka gabata ya nuna cewa mai neman takarar majalisar tarayya zai karbi takardar neman sha'awa ne kan naira miliyan biyu sanata kuma zai biya naira miliyan biyar da ɗoriya yayin da gwamnan jiha zai biya sama da naira miliyan goma sai mai neman takarar ɗan majalisar dokoki na jiha da zai biya naira dubu ɗari takwas yayin da mai neman takarar shugaban ƙasa zai yanki takardar sha'awar nuna takarar akan kuɗi naira miliyan ashirin da bakwai Malam Muhi Magaji wani ɗan jam'iyyar ta APC ne a nan jihar Kano. yanzu a yau a inda nake maka magana na akwai mutumin da in ka tsaye da shi a constituency din su zai ci zabe amma tun da aka haife shi bai taba ganin me naira miliyan ɗaya ba tale ya nemo maka naira miliyan biyu shi yasa suke hana a yi zaɓe na shugabanni shi yasa suke hana duk wanda zai shigo ya zama da cewa yana ɗaya daga cikin wanda za su juya akalar jam'iyya su hana shiga su saka yaransu su rinka gaya wa yaransu abin da za su rinka yi ta yanda yanzu da aka saka wannan kuɗin duk wanda ya cancanta ma ba zai dawo magana ce ta koma jam'iyya ta zama ta 'yan jari hujja sai wanda yake da shi wanda yake da ƙarfi saboda haka maganar ba ta talaka ba ce yanzu abin da muka ci shine muna jiran wani ya zo ya ƙara fitowa ya ce akwai bambanci tsakanin PDP da APC wanda mu kuma za mu iya ta shi ita ma dai jam'iyyar PDP na ta kudaden takardun neman takarar da ta fitar ba su da bambanci da na ta kwarat APC kamar Sa'id Bello wani jigo ne a cikin magoya bayan PDP a nan Kano cin zarafi ne ga demokradiyya a ce an tsawwala kuɗin da za ka sayi fom jam'iyya ta baka dama kai takara wannan yana kashe zaben mutumin da yake nagari ne wanda zai amfana wa al'umma idan ka ɗauki alal misali yanzu an ce miliyan uku ko miliyan biyu ko wani abin da ya wuce haka har da ƙarshen ta akwai sadaki na jam'iyya to ta jihohi to idan ka dubi a baya kuɗin da gwamna isa yi fom ya takara a 1999 ya zama gwamna a najeriya kaga in ka dubi wannan kuɗin da aka ya ninka shi sau da yawa tuni dai masu fashin baki a fagen siyasar najeriya suka fara bayyana ra'ayinsu dangane da wannan mataki na jam'iyyun biyu malam abbati bako masanin kimiyyar siyasa ne batun kuɗi da batun kuma shiga kowane ɗan ƙasa cikin zaba ko a zaɓe shi yana daga cikin wato shika-shikan ita demokuraɗiyya amma idan muka yi kallo a nazari na ilimi za mu ga cewar akwai illoli da za a iya haifarwa middin aka sa kudade masu yawa akan cewa sai dan kasa yana da wannan kudin sannan zai shiga cikin zaɓe akwai waɗanda a karkararsu suna da damar da za su iya cin zaben sun cancanci su wakilci mutanensu amma ba su da kuɗin da za su iya sayan fom ɗin wannan zai iya jawo wato wata illa a ita kanta demokuraɗiyyar saboda saboda idan alal takadir wani ya ce zai tsaya maka sai maka fom i biya maka kuɗin kai takara da shauransu idan aka zo aka ci mulkin to za ka zai tabbata cewar sai abubuwan da yake so ko da abin zai iya shafa al'umma ne idan ba abin da yake so ba to ba zai bari shi wannan wanda wato ya ɗauki nauyin sai ya tsaya a zaben je ya aiwatar wanda abin da yake zai amfani da al'umma ba saboda haka idan muka yi muka cewar saka kuɗi mai yawa fiye da kima akan tsarin demokuraɗiyya zai iya jawo illar da zai iya kasara yin ita kanta demokuraɗiyyar. Malam Abbaci Bako kenan a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.